الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ينن تفعلني تفشي بغتواني يتغوغ بيت ذو الحجة 1435 كالندا الهجرية na ne ya tafashi ga wuta ya tsago wacce oktoba 2014 kalendar miladiya ne Mai kakin gugici daga kakin littafiyan aqidatu ahli sunnati wal jamaa ya sheikh muhammad ibn salih bin usaymin rahimahullahu ta'ala gan wa nu'minu bi anna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam khulafa ar-rashidina khalafuhu fi ummatihi ilman wa da'watan wa wilayatan wa bi anna afdalahum wa haqqahum bil khilafati abubakr da siddiq ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين هكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا وما كان الله تعالى ولو الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضل على من فضله لأن موجبات الفضل كثيرة متنوئة ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن قد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه فمن كان منهم مصيبا كان له أجران ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم فلا فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم لقوله تعالى فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقول الله, وقول الله تعالى فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لكن جابنا إن شاء الله من قوى نؤمن يجي إيماني بأن للنبي كده نبي محمد صلى الله عليه وسلم مدخول فأراشدين مدخول فاوزيجي خليفة ذنوبنا نجبتين بعونا خالفوه في أمته na jijin khalifa zumaya na biyu da aluma na bisa sallama nan ilman a da ilimi wa watan a mafiyajin da'awa wa wilayatan a mafiyajin kiyo a mafikiyar shizo ya aluma na bishi wa bi an na afdalahun kuma zai dafa na ya sahabe jonan wa haka hun bil khilafati khalifanci cikin cancanta ga yanin gayi abubakar ne siddiq sai na bakar sun ma'umar rubin khattab kan ganci umar ne yin khattab na sun ma'usman rubin Afani kan ganci usman ne yi afan na sun ma'ali ibn abi talib kan ganci ali ibn abi talib radiyallahu anhum ajmain sai da bayan bayanin haka za kanu fil khilafati an ni gafe tatin khalifanci bo Kadiran, e bayan bu kama kanu fil fadilati shar'an kemine e bayan e bayan falalabe sukun kama kanu fil fadilati shar'an a can ga falalake to ba shari'a bu wa ma kana Allah ta'ala wa al hikmatul al-baligha wanda ce ce ce ma da yake mana da na liwalli ala khairil kurun da zan ga cafe da aje khalifa khairil kurun rajulan ya zan ga cina wa fihi man huwa khairun minhu idza madabana bi ne alkhairi gana wa ajdaru bil khilafati khalifanci magoza wace gana wa nominu imaji imani bi anna al mafdula min haula zanna falalu gole ko mana zana je falala gami ne sahabe jona kadi ya ta tamayyaz bi khasisatin Allah ya yi tsawo ya foko fiya mawa zulminu na biyan wuce wa gan zana je falala kanzan na za kanzan na maje falala gun na jiya nan wabiyo ga wuce da mu hu la yastahiqu bi al-fadl al-fadl al-mutlaq amma nan wucin ake laga ga zanin gade fala ne mutlaquna ala man fadalahu ta ce zai da fala guna li anna mujibat al-fadli e bane ne la zade fala lana kasiratun udoku mutanawiya mai yiriri wani minu yi maji imani bi an na hazi al'umma ke da al'umma na al'umma na muhammadu khairu al'umma bi ga al'umma da alkhairi ganin wa akramu ha alallahi in ga mun wacce ga bayan ce ya zaudi laboli kauli taliban ce na tuna ga kuntum khaira ummatin ya ga al'umma da alkhairi ganin ukhrijat lin nas atlatin ya zangi amuru na bil ma'ruf yaji furubatun rotan hauna anil mukaya ce ga kan goyo tun dede wa tu'minuna billahi mai ma ji ba ce wa numinu yi maji imani bi anna khaira hadhihi al'umma al'umma ke da zai da alkhairi ga al'umman nan as-sahabu da sahabi ya nabi summa tabi'un kan ganin zai jami tuwa nan summa tabi'un kan ganin zai jami tuwa su magonin wa bi annahu la tazalu ta'ifatu min hadhihi al-umma jama'a jama'a ko kyawu miya al'ummar na jibu a jama'an wacce da bu alal haƙƙa ta cikin gaskiya zahiri na ga latu la ya duru man haza lahum za ne gaiwa kun la su zuye na ku la shi nan ba wancan alaƙun cewa au khalafin ku gali ya bani hatta ya ce amul la habi lamarin ce ce biya caji tashin kiyama na azza wajalla wannan atakili mai yaƙi da an ma jara bai na sahabat dai na ji faruwa tsakanin sahabi jomin fitan ya fitina jinan kadi sadara an ta'awili wajen faruwa da ya tiye ta'awili ko iji ta dufi na aji kokari da ni wani faman ka na minhum musiban zanna mini ya sabi jo gadi daidai tiye ta'awili wucin wani ka na lawa jirani wa wani lada guba wa man ka na minhum mukti'an zanna maga cin bici mini wani falahu ajirin wahidun wa lada ni wa kato uhu magfurun lahu bici na su kwa wannan rayi mai le aga ga wagan wannan rawun jiga mini rayi ibu yayi wannan rabi mana wannan atakiru mini akida ibu nan wọ́n jíga náà kó wọ́gẹ́ ìgbàlí tààfin àkídà ṣáàtùn èyí rẹ̀ tààmù nínú bàbálo ṣẹ́rẹ̀ iná yi yà tọ̀háwíyà yóò sọ aliyu ali sheikh wọn àgbàwọ̀gán mẹ́yìn àkídà ìgẹ́gẹ́gẹ́ wọ́n na ra ina ìpàdé fasara wọ́n náà ba ko yele zanúwẹ̀ wa ga kawai ga wani sai da dalili da mun dai wani wannan annahu yajibu al-kaff an yi. dole yo sun won etiyan ejeje ko kuskure ko bi cikin sahabi gajina fala nazkuruhum illa bima yastahiqunahu ya to sahabi ya sai ni gaji dacewa bi sahabi shi mina sana'il jamili yayi jaye yi mi fi du'a wa an tahira qulubana min al-gilli daga nan vo wal hikdi gani da bakin ciki ko Allah hadin ya zango mini jo ne kauli ta'ala fihi ibn ta ci yace sahabejo jo la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fati wa qatala iza e jaj ajide ajidi ajiri ne man anfaqa zai ji dukiya min qabl al-fati kalifatu kalifatu makana wa qatala ci make gukunan ajide dai a ji daidai bai zai kene yare ulayi ka zo mu daraja ta min allazina anfaqu min ba wa qatalu za wuce daraja ga zai je bai zuma gwaci dukiya ci magukuna wa kullan wa'ada Allahu alhusna ba ta so ta alƙawaji wa alkawal jiya da aljanna wa qawli llahi ta'ala fi nas ko magan yace bagan wallazina ja'u min ba'di zai bi su ma bona ya kula sai ga rabb ga rabbana sai ce yi da firin da na fabe yi wali kuwa ne nan lazina sabakuna bil iman da yaji ne shi zo imani na wala taj'al fi qulubina gillan lil lazina amanu galanan wanda ya gbai bu ya zai imani jina ma rabbana sai ce yi na karaufun rahim ma yau ko wale gan babban da almost general ya ce gan falasa biya na bi mun gagan ko man ga wa yi yaji imani bi anna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khulafa ar-rashidin yaji imani ga nabi sallallahu alaihi wasallam ne khulafa ar-rashidun khalafuhu fi ummatihi aga khalifa ya nabi da al'umu ilman bayan ilimi wa da'awatan to da'awa wa wilayatan to edoshi wale gan waje ga ga khalifa zuma ne ibu haja ne yi wani rufiya ko annabi da al-khulafa ar-rashid annabi da khulafa wuji gama la annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin ya kwa sun sunnaye mi bi sunnayen al ar rashidun shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ga yace khilafa yan khilafa ga khilafa na bezu mun bonu yagbo wole mi ni agbo o che mo ga khulafa rashidun ne benadi kiyo aji khalifanci khalifa kulafa wa adi ilimi a majidawa a mashizo ya luma ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ci ma wa alkawali wuce she bana Allah subhanahu wa ta'ala gan wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa'ada Allahu alladhina amanu minkum sai sai alkawali bai zai jayi majimi ne bana la yastakhlifannahum fil ardi wa la fi alifata ce kimbo kama stakhlafa alladhina min qablihim kam na zai bi kamiya ne je ayi alifan ni la yushrikuna bi shay'a a fejibu ta ce amma lan duru fa ce ci bacha wabi an afdolahun wa haqqahum bil khilafati abubakar ne siddiq kuma zane falalu gan khalifanci ci goyin ganin ga na abubakar ki dalili annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam ga ya aballahu wal na illa ababakar sai ta ajiya da mu'mini ma ajiya da masu sai na ji khalifanci zumayen na sai na abubakar in zagin da cibe ba anabi ce gin anabi gan anabi ce ya she yayu unga anabi unga be ya shi mutin lewa ya suku anabi ga fa'ati ababakar ga jolo ba abakar ganya anabi jin jira da sayyidina abakar yin ibuna allah subhanahu wataala sai ga ya ce jira bugan iz yaqulu li sahibi la tahzan inna allaha ma'ana wa ga sahibi wa ga zabaci ko ga kiyo ga lata zan gaji razana ma inna Allah ma'ana sai ta famba gangani da yi bi ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa ta'yidihi wa nasrihi ne ko sayyidina bakar nan ga na diga ma na fa'ani malun qat misli ma na fa'ani malu abi bakar dukiya za da wani jimi amfani da jikin na dukiya na bakar jimi amfani na adewa a lokun da annabi za a sanar da gali an ga yadda jaji in fa sai na bakar jello mai na dukiya nun da kpata na ngu ko biyo annabi ce yi ga kiwo luwa ya zagi ojin ga tarabtu da hun mulla su da su kuma ta cin luwa ya sai na bakar na gaya su diko ma allazi na amallawa alaihi minan na nabiyi na wasu diki na wasu hadayi wasu alikin wa suna ulayika rafiqa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanu jajeli na ga murru a babakar fari yusalli bin nasi ya gaje ji foro sai na bakar jike nuji zai salla ya bago fala sai na bakar ji fala ci tanya ya fobe da wuliyani a nabi ga mana asba nukun miliyan yawma zai ci bayan nan wani fiye sun sai na bakar ganwe na ga man a tsama min kuma yawma miskina ziya miskina gina na ne sai na bakar ganwe mani ga ba min minkum al-yawma janazatan zita bala mitu janaza yana na liyani sai na bakar ganwe annabi ga zidi kan sai na bakar na annabi ga mashtama na fi rajulin illa da halar janna yanna goye kai tin zaini ba su da wancan da aljanna kun ayo ko Allah ya samu dace ebogo sai na bakar faluji ta tanya ga mai baba yana na aisha sun ma umar bin khattab ka ganci sai na umar zuma sai na bakar sai sai na umar sai na umar to shaitan ya bi ci annabi ga inna shaitan la yafruku minka ya umar ta shaitan sai bi ci sai na umar annabi sa sallam ga wuli ne ya ci aljanna kuma yin zagin mai ce yadda mafi shi bafe jin alula wacce gan wazi na nan zabagin da na ya kore shi cijin zin wayan mi na nan zabagin da na ya kore shi cijin ga an yi kore shi cikin wani zi za wata don ga umar fata zakartu ga rata ka ya umar wuce fawo ga sai wuce doga sai na maru layar bakatin gaga da tumbago a janna bai gaga da nare sai na maru àdínú di títẹ́ anibi yà àníbi mita pati oli ani pati uhudu ti fẹ́ dù àníbi ti ga oṣùgbòtò ọ̀rọ̀dù pátí jíkini inna ma alaika nabiyyin anabi ta ce wabo wa siddiqun bi siddiqin wa sayyidina bakaru wa shahidan to shahidu ba sayidina umar gani ba sayyidina usman sayidina umar daga nuno musulunci na za a musulunci ji filo da kagwai sun ma usman ibn affan kan ce su usman ne ji affani na sai na usman kundiyar zuye ga yin doro ma sai na usman ya sarauni to malaka ya su zai sai na usman ibn ali sa sallam ga ala sahi min rajulin tasahi min malaika ya wa ga mi su zan to ni zan shi zan sayyidina usman sayyidina usman be finance ye kungo tilani har to babu na nabi ga ma dora usman ma ba da daga yin yadda da na ثم علي بن ابي طالب كان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال anta minni bi manzilati haruna min musa wa sayyidina ali matsayina na biya wa biya nan musa na ga da miyo illa wala nabiya ba ja ma da bi zuman bua hadisin ne ji ula ji ni ga na ya ali fa zuma nabi wani gayi sayyidina ya zunya yabo na bi musa lo na akila nabi cikin hadisin mutum a lokacin tabuku ko a lokun dana annabi sa san sahabi ba ta da annabi ta sayyidina ali ai da gida kan yi da yin zagi ne ke ji madina wannan mu ci ga annabi wa mi ya da takani yi da kan yi gani da yin zagi shi annabi ga anta min ne bi manzilati haruna min musa ku ko sayyidina ali annabi ga idlis abatu rab sayyidina ali annabi sa sallam gallahu tiyanna rayata gadan ga tuta la ya zasu na sakwai wu mai wa sakwai na annabi sa sallam chatu ta sayid na ali an yi na ali a ga da fala ga zuma annabi bo a nabo na na bakar a ga sayid bibiyo na sannan na umar muhammad ibn hanifiya shegagan fahashitu ana kula sun man fa ya kulu usman gan wuce fesu na daga ga sannan su gan ga usman man wuce ga sun ma anta ya abati mu ci ga sannan baba mai ganci ko sai na ali ma ana laro rajulin min almuslimin ni fi a sai zami ne yan musulmi jo ngole dono ko e bogo وقل إن خير الناس بعد محمد نزل يجي على خير قصد مع نبي ونا وزيرا وزير قبع نبي سيدنا بكر وعمر وزيرا وقدما ثم عثمان الأرجه والرابع مذين شامي خير البلية بعدهم زان على خير من تاتين على تازمان زان نجي ونا علي سيدنا علي حليف الخير تدرتو على خير زمنا بالخير منجح سيدنا علي ونقاكو خوارج شو kuka shiga ne ko da kuka fala sai na aliyu ji fala ta canja gama la al-imam al-qatani ne yajil qatani sai ga yace sayyidina ali ba, ga sayyidina ali da wani da nan la tantaqisu wa la tazid fi qadrihi fa alayhi tusla an-nar ta'ifatani gade fa la sayyidina ali jo sai je du mutunci da jannawa su ga wari da shi ma wala ta zirfi kadiri ka ke ya mutu ya ce sai na alibo kem na ratu da shi na ma fa alayhi tuslan naru taifata ne tiya sai na alin abu safu guba mai tabi lona safuyan na wasu buji da safuyan ratu da shi na wasu bushi na sai na alibo ratu da shi ma jini ya kakai ce sai na alibo ihdahuma la tartadi khalifatan wa tansuhu al-ukhra ilahan thani idahu ma ni labu la tartadi khalifata wajen daga sayyidina ali khalifa khawari ibn wasu buji kenan ko wata nusuhul ukhra an sani sabbaci mai rasu sayyidina ali tsara yace yau kai buga kul inna kul khaira qawlin fi sahabati kullihim kaga alkhair yace sahabiya nabi jo wala taqta anan ta'ib wa tajrahu ga ke zane yayin aibo ce dai ci namu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta shajara ce ce da ga mu'mini ne je jin baya wa karkashe yace mu nan laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar ce ce fa biya nabi to muhajiru da gangani be ansar ji muhammadun rasulullah والذين آمنوا معه أشدوا على الكفار رحما وبينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أن محمد يتشي يتشي زي ما إما دينان بيوي أتشما إلو ركوع أتشما إلو سجدا وفلا دقبائن سوى تزيش نقبات صحابة يا نبي Ewa ga yi la ma jiri ma na sawi jina fahim in amanu bi misli ma amantu faka di ta dau aga ma jiri ma ne jina a e ne ji man be na gadi bawo fa in ta wala ga fosuku fa na ma hun fi shiqaq anabi ga gayi sawi ji to kuma ibn anabi sa san ga la tasbu sawi gayi sawi ji to kuma la an faka adukum misla da zaba ma balaga mudi ahadihim wala nasifa hmm. ibn sahabi bi. kangayi mujji wula tare wa mai da shi ya face wuri na zina da nawa ta tara sahabi da fala gawai sahabi shi na wa waye kife cin hini sahabi dana anabi kife ba duwa ya ni anabi ya ji sallah annabi ce ba annabi a sai ba Qur'anu idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sahabi ya jiga amiyoni sabe shi nan annabi ya bushara ga ya alijin zando na lokacin badar na alijin nan zando na da bayatul ridwan na alijin nan da do zando na da bayatul ridwan na alijin nan Abakar umar usman aliyu talha zubairu sadu sa'idu talha to abdurrahman ibn afi ba ta da ya bushara ga alijin nan ukasha ne bi gama alijin nan ukasha bin mixon abdullahi salami annabi gama da aljanna bilal annabi gama da aljanna ummu sulaim annabi gama da aljanna eh ɗan bago zane ji zai zo wa kaza kanu fil khilafati qadran keminare khalifancin a yi sayid na bakar beto sannan sayid na umar sannan sayid na usman sannan sayid na alina kama kanu fil fadilati shari'a ta tafi laye bayan shari'a bu wa ma kana Allah ta'ala wala hikmatul baligha wa da ya sai ce mai da hikima li walli ala khairul kuruni rajulan wa fi man huwa khairun minhu na khairul kuruni ga da wannan a ta Allah da ce haji halifa zai mai da alkhairi gona da ba wa ajidaru bil khilafati alifanci maguni ga yau ji gane ko ya bugu a nabi sa sun ga khairun nasu karni sun mallazina ya luna kun sun mallazina ya luna kun zai da alkhairi ganin karnu ya wuni sannan zai lamtuna sannan zai ji lamituna a dai ganin wacce na ja fail maja da sai ga gan idan ba sai na ali ya ni ci sai na ali kila zamani sai na bakar bai sayyidina umaru umar fitinari ne kwatar da bayan Amma zamani wa bu fitinan ne kwata to Eh, sai na liga ga eh e bone ka kuna sayyidina bakar bai umaru da bone zane shi zai je lami to ana idojin wi ngala zaman lafiya da bone ta ajo zamanin wi ma zai je lami to le idoji e ngala ya tani kiyo e ngala ya tanyo e bogo ke mine ya ga iza guru don ga ya de do shi guru ke mine ga iza de ga ya de do shi de dio kazalika nuwali da zalimina ba'd an ta ga ya la zalimi sai sai kiyo sai ta ce wa jibo sai ji mulki a dojo inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai ce ce ni mana da bai rayuwa ce ce ba sai da ba na so gushe ba ya ga da sai ce ci ya ta ake sai ce ya ya ta mito nabi ya ci da kirki, ya ci da tabiya kirki ya ta ibada ya ce ci din ya ci jinwa ya ke na da shi ya ci giriba ya ci dan ya can ìtẹ́lẹ̀ mọ́tòtì ló wà ìtẹ́lẹ̀ wà yẹ̀tẹ́ yíyàn yẹ̀tẹ́ lópin fásikẹ́ntà ìjìnlẹ̀ sọ́tò etí ìtútọ́ akẹ́ mọ́kọ̀tì ìtútọ́ akẹ́ ẹ̀bá ẹ̀tọ́ ẹ̀yìnmi yẹ̀mọ̀ ẹ̀bà àdúwà tó i daga bàyìí bá ní ẹ̀gá dáná ẹ̀bọ́n ní ẹ̀yà ya ẹ̀tì wọ́n a wala yansuran Allah man yansur zane ga yadi su kuna tsara su kwaya nasara amma ya gaji ji ya ya ci ba ya ma alkur'anu ba ya wai limiya ya lotu mai limiya ya lotu kirkiya ya ga da kele bai ba da sun alkur'ani ya ji wodo shi ya ma wodo da shi ya ya da sha ya da ci ya kyau o shi binokun ya ya ki do shi waga ile yago buka ga loce la yemi gi so ti gaza go tilabe na ke buka ga ton chage o ton e bogo yi biwo ga ne ga sunnatul life il kauni kuyo wa nu'minu maji imani bi anna al mafdula ke da zane da falala ganin ma za na je falalan ci gana min haula min za wuce wannan kaje tambaye zubi khasisatin Allah ya ngoci wanda ya ngoci na ga lata ya fuku fiya man wa na zai ga wannan wa nan ga ji na ga wudiyan na sojan zannan misali sai na Usman ija alibi gutu fayo ija alibi gutu da yi laguba amma to sun ebe na sayyidina usman ba da ya gina zagi guba ya nabi nan wa ga sayyidina usman ya sayid sayyidina bakara ko misali bani diyatul kalbi ga anabi ro amma diyatul kalbi nan ga malaika ga dai ba anabi eh malaika malaika malaika ga sosure zawangi da nan wajibi da sura sura da shi diyatul kalbi wagato daga na jiyatul kalbi mu ya je na nani na wagato shi ga jiyatul kalbi na wani ke falawa ga sayyid na ali a a ku yau ko ebogo e ibn hazmi sai ci go ibn hazmi ula e ke laza je falala ula bayani wucin da ta tunu ka alfisal filmilali wani hali wal ahawayona amma miya recall wọ́n wuce na yutun ya nínà wọ́n ji gane ku e ti ke falala be kún kun ayo ku gani imi shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya kula fa rashidin zai da fala kí wọ́n yà gan-an. khulafa rashidun wasu ku hmm. wa pozire <laughs> eh imijiya zi rashidun good e bona ci gaba ga inda yi mishiya ne bisa sun gani a dabi a nabi yau mutagato daga babu su kun yi miya nabi ya ga kiyo a ga alkula fawon rashidun no mai suna shi yunji hati ga lajoja odo al'imam abu muhammad ibn hazmi alfisal filmila wani hali wal ahawayo mu gai mishiya nabi sa sallam gani a dabi a nabi ya bugun wale gani min na idafa lagan alkula fawon rashidun agaibu na ni bige luwa da jinin gani wa lo bi mu je bugo lebu ni bo ma to lebu ci ma gan fu lebu yin al khulafa ar rashidun je bugo mi ani bi de fa la gan khulafa ar rashidun go le gan naji dai da kuskuru Allah gafarta mana ebo na ga ga Allah ni atu gan na yi ni wa ga ni ani mu za sallam ja fa la gan na ba ni kenan kuna cin ga ebo go zan mu ta dai khasiyan wuci na kiyo eh zando ta dai khasiyan da kina tsauna amma wata lagun wa ga ruwa eh da bo wi professor amma handwriting yun ga sawangiya ebo ne me gindo ci mu ga ko mu me kan ga ka ba wa sai yo shawara wa ga gin na e da fala ga professor nani ya e gin na da sifan go ci na wa ci professor bonin ko yi jin gada hagan nan to yan nan gwaye zo da kiyo waje bambanci wani ni kacin wafe da gigaye lakin na ya yastahi ku biya alfadul mutlak alaman man fadalahu kun go le nan wa Allah kun zani gadi fala ga zanduro na jumana ko misali banin nan sayyidina usman wanda ya zuwa sarari wuce ma alaƙa ya bayan sayyidina usman da ya zuwa sarari na wanga zai kina ne ko yando roba kasira tun mhm. li'anna mujibatul fadl kasiratun ya e bane ne ji falala benan doku mai kakai ilimi la da falala etun kirki wala da falala ko da makamancinsu misali bani na na aisha da na na khadija zai da fela gan dojo hmm? khadija ta mun ga aisha bani su mai suna yi ga ga nan sarari ne waga da ajallahu la fahami fi fadli salati wa salami ala Muhammadu khairu lanam ya ibn Kayyim, in fe la gan na na khadija bi na na Aisha zai da fela gano dojo a da safi na gana na khadija nan amma da safi na shi gana na na aisha nan amma da zai juji kiyo uke nan zai gana na khadija na gani la cika khadija da fara gana khadija zamini zai ka musulunci lona ka na ji wa ya ni bilan nuji zuni nan ba nan kan yi gani yi miyu mai ma ni ji duni a gade bi ka kuna ni bi na difficulty wani na na kaje ka sai la ni bi lo bai war ka dubu na fola ci sai gaggajo bi sai to fola yana na khadija ya tuba na bi ga khadija da wali da na amanat bi ka fara biyan nasu wai ma ji bi ka kuna zai di ma ni miya na wa wasatni bi maliha khadija man la dukiyan mu taimako sarauni wa منها minha bi auladin kharija make magijiya mi iz harrama ni auladan nisa in zagi ne make na masu ku an hanga malaka na mu kharija ka ga na kharija da ba kawai gudan na ma khadija ke jaje mutu to na ma khadija jaje lina annabi ya ce to khadija kan dundu har tu babu nana na sha ne sai ga ka allam yakun takun fi dunya imra'atu illa khadija to ga la gidan yaje ba sai khadija nan annabi ga ruziktu hubbaha sai ta boye khadija ladan ya gbambu har tuba kanu ta annabi ya inna khadija kanat wa kana khadija jikka zauji ka zauji ka zauji ka zauji ka zauji annabi ya latsa nan gizu wajin gada la yana na khadija a gato ebogo daga cabayen musulunci nga na yi jini ma ti fesa ya pepe wucin ebogo a saburin wucin na ji da hannun wuji jajen ya kakule na na ya shebe kwatin musulunci ya gbaka kan gaca kabu kan gani zai ji gana na ajiyajen falla gane su kwa jiki yana e, ja gane gada wani zai yi magana na aisha nan a gajin anabi gan ga man a habbun na file ka ziwewa gan ga aisha aisha a gawa minar rijali mini zabari yau sukun anabi ga abu ha babau a gangawa ya anabi ga wana na aisha gan zai shiga na na khadija nan a ga eh ngan wuce ji faru a jin na khadija ajin hajjali nan <laughs> uh, eh yes a ga bebe gan ji zugun a ganga ali sa sallam shi shilani e fo be dan bonan malaika jibrilu bi mun ce ga nabi gan malaika wangan ga ne bi ya sallama yawi annabi ce ga nana aisha gan haza jibril kuri ki salam jibril din nan waje wa sallama nana aisha ce ya shiga wa alayhi salam ko mun ji innaka tara ma la ara wa na beliye na miyele yana a ringa wale fulana na aisha yin nan zai shi magana khadija na suku a ga sokoto malaka jibrilu tube gawon biyu goya na na hadija gan a goya na bi gan a na bi sokweji khadija sallamin wọn mọ yi bushara yi mi dan alijanna ne mutu wala dan wani a ga mini ubobe nga na na aisha fiye wuyi ni alayhi ma alayhi za a sallama ga addalu alal khairi ka fa'ilihi amma zai na na jajen na waya bugu falada na aisha yin nan a gabe bai ganji zugun sahabe yi febe sai da wato ilimin bai na na aisha mafi lawa sahabai fe ci da biki misali mu ci jo na na sha mafe jan yara har badar dini zarkashi gyara ne na na sha jin sahabai nan compile filita mu jalladi gubo ma na wunji malama ta canja ibn ya ci tafsir gan khadija da falalla bi khasaya sun da ci cabayin musulunci Na na shi wasu mai da falalla bi khasaya da ci karshen musulunci ebo ne kata na shi ba alibi jihadi efu na na ishe ma ni ga jikiyo wa ji ha jeliyo egwa na na ma ni bi ke ta o jikiyo mu ke ji ha jeliyo kata na na ishe ma ke so anabi gun na ma ni sa sallamu wa ma na mu fe diga aina an daga da ya sun ga tun kata zimiya lo babu na ne biya zini wa be mu jiga alugwa wa ji ya ci kata na na ishe wona ebo gwaji yana ko so a daji tafsilu fita ce ganna wani ilmin inda Allah na wani ne yi ji imani bi anna na al al'umma khairul umami kida al'umma nan gada alkhairi ga al'umma bata wani wa akramuha ala Allah azza wa jalla ngaban wacin ga bayan sai cibo li kawulihi ta'ala ya sai tun latuna gan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas yaga al'umma ne da alkhairi gan a tilakin ya zaman ji Ta ta'muruna bil ma'rufi yaji furubatun guri wa tanhauna 'anil munkari ya mai kangwayan ya tunde wa tu'minuna billahi ya ma iman ji gangani bi cici al'umma ne da alkhairi gan al'umma ne ki bata nan al'umma ne ga ka aljanna yin nahnu al-akhiruna al'awwaluna yawmal yi ga ya aluma ya karsho amma yiga ai zan faji ya fun alkiyami aluman nan ga dai za 70000 na ce a fadin amma majiya yi ja isabiya ta fa ya nan al'umma nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga alul jannati gimi aljanna shi ishiruna wa mi'atu saf ayi safu 120 samanu na mina 80 mina abu fi hadhihi umma fi al'umma ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan al-umma nan mun ga ke ji sheda wa beriji ya al-umma ne kene buga al-umma ne ji al-umma ci tanga amma yanzu yake fi fale mi da al'umma mi da al'umma ne mu da wa ji buta sai ya ci yare ko zanu ci shi shishi sai ji me shubuwa gabu ngan soko ga gane digan sako gane digan wala sofa yauta ka rabbuka fatarda soko ga lawe na waga yarda jina ga tun ga ne ma je da na lumu wa be lo ne ne buga luma ni gongo cha tele lele sako ba fu alikiya ni ga be de wata ne bu je wi kaga waji imani biya ni bi ocho lano tuwa etu chibore ma tan fa shafatu shafi'in umai zabata ake nga ake tangwawa zamu ci ya da na biyo zuwa tabi kwaciya ya na ko zamu ci daga kamiya lonin zamu ci ma ya da biyo zuwa tabi kwaciya zamu ci so mu ramu so kwa bi kwaciya e yanzu ga temi gwalu ma na biyo a lutwa mu al-imanu qawlun wa amalun wa imani e yo bi imani mai da imani mai ke wal ilmu inda Allah min ya fa in la lu mana da fala na ji falo batun gura mai kawai ya tunje da ko wal mu'minu wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'd mu'minu ba'd mu'mina zaji wal yanda shayo ya ji falo batun gura mai kawai ya tunje da walita kun min ko mafi yadu ne lalkhairi a da za fi tafiya mun ya sai ilailu al khairi nan ya ji foro bi tuku mai kan gwayan ya A na bi sallallahu alaihi wa sallam ga man ra'a minkum mukar da nale da mini ya bana wallahu fali ga yiru be ji na jaba be guyi kaga wa ya jaba be guya na jaba be gintanu fa jaba be gintanu ya na jaba be ni ya guyi a shawa lega inna bil istita'ati wa taqullaha mastata'tum ko maga inda daily ne adu ila Allah la basirati ana wa man tabani wa ma ana min al mushrikin me da ilu adini yato ci bai ilimi wa maga ake ji dawowa dai kima udu ila sabil rabbika bil hikmati wal sanati Wa jadilu billati hiya ahsan wa maga ake ji dawowa bi wa ke ji to sai ma dai sai ta ga ni Musa ga kula bi bi aru ne ga kula law qawlan layyinan la'alla yatazakkaru aw yakhsha ga ga ya bare ne dace ne ba na ga lego waje imani ka na waje imani kwanin musa biyaro na ya zanen ma ga lego waje wa suna zawon ciji kafin ya ku firauna amma da sauran na kula da kaulan layinan wa ma jiri ayatu yan maslaha bi mafsada ta ji amfani bi ta lego ta bu e gbono be ji wani wa ga waje foro betun guri wanda amma ba nan ga na ci wale nan ko be ga waya ka waya tun da ne mun ba na jibe na ga tun da ne na ga waya kan guna zamani annabi na da munafiki da mu annabi ya munafiki hu hmm. annabi aga yayin agaga to munafiki wa annabi ga da Allah ya kula nasu inna na rasulullah sabai bai zabe ga annabi la ma e ya zai ga ya ya anabi dan maka nga gu ule kuti yau ma ba kuti ya e baki bo la bu kakanga ko roga ga da galuwa zan wati da bai juwo yo zan wati da bai yuwo yo zan ti da bai mulki di ciwo zan ti da bai unso ba zan wati da bai unso ba zan wati da jinima zan wati da dembo zan wati da ilimi zan wati da ilimi wali ga di approach na wallahi zai ni doro ne zamani annabi na e zabi sai ji gori ji masalacin ko a ga nan sura ni biga alama yayin wa boy zo na ni biga alama ga ga ni bi ji bayani ibn ali biyo ga zanna basu mabu dan wanda yayi limi ayi limi alawu za iza abi musaci ani bi bilani a feji sallah wunde iza mi jide ji he ci na ce ji ci sabi na feji na yarhamuka allah ne ji yarhamuka allah ga feji yafi ila dai ji ah kije ke ya tuwa kale ya ki jo an guji da a dai ji sallah zo a nabi ga zai daga mabiyar a gaza kun gaba zamu diga a gaza ka zai wato sallah nan qur'ani ba dabobi a zakaru bi kan eh, zai bi kan zai bi kan zai zai ga dawa ma ne zai ga gando ne ga su sallah wannan da niyan sallah ba eh bana ne eh, eh, ga guni kiyana un kiyana e dogo gashi ga wani dawa gaza na wa wani un loyin ni ya na ji dawa ani diga ani ga diga man ya bilu ni ila kam yi za la milu baje ma yujo fa inna quraishan man da wuni au bali ga kalaman rabbi quraishi shi ani kan na ya wuni yato ci mina e da je to maka ni be mina to aza ujudu ji bayani ya ujudu ji bayani sa kwa dinu ya ani binu ga kullama da tu ni tafsira lahum ja'alu asadi ya fi azani wa tagshaw siyabun wa asru takbaru istikbara anabi nuhu. to soci bin wa alan tulan wa sai tulan mai tsirara wuga ya mun wuga ya soci a cikin so wa wa a kula bayanin juna ya jini wanda shi ya zaje ke lawa do ga sana wa ne ba ta mu ba wani asalafi ga wa ganna dan hmm yo ne yila yiji karai ko zamani bin taimiye nan ibn tayyib ya sai goga be sai galo ila mu waki na rabbil alamin ibn qayyim alayka mun ce kiji faro anak za ta tarife sija zan ga cikin ga aka ibn tayyib ya gula aluwa ana ko ga Allah ga Allah da jaluwa ibn tayyib ya ga ejene eh, eh, fina egun eh, wala to aso kan hmm? amma ga ka tun bayan na gane kin a gacha musulmi shi yiwu ni da gindu ga le ego ganin a ga ya gole fu da makamancin su ngo le ego na to amma nan wa ganin e ya ta sun ya mun ji ya banu ga ya ta sun ya nan ce lawo ya je a jare ya to nan wa amma nan ga wa su dan mun ji na gen na ja mini ya guba na ja na kiti bigan mini ya guba na taruwa alal maslaha maslahatai ne wa haful masadatai ne inda ta zafin E nan to ko ga hagagi kuce mushirki to ko nema wancan lagayi ba da ya kuce a jani wala ta subu lazi na yadu na min dunin layi kuce mushirki na je jibe na shi mushirki ya jibu ta wancan mai coci na ga jani to kuma faya subu la aduwan bigayri ilin a bagi coci to ko bana je ilimi wani gole a gito shi to kuma fasid na wancan amma na gannato to a yayan gashi fe da tabi ja ce ce mun ko kai da tabi ja ce abi tabi ji masallacin e bana mo tabi ji ce ba mun kilawo ga waye ga ga ibada ne ji fito ce ne so koywa koyi ji ganewa annabi sa sun ga la tuktaul aidi fil gazwi aga da to kun da bwani zaki da ta ce mu tafi yi e ga bogwa mu won ji ga ebo no bogwa no we tuye ga yenu yina maja amma e gu kogwa un lauji ji o dulu ju be makire ji secret ce mun gata ya magu ko gwango le mini zai jake bai ku goro na gaya ke miss zai ni da nanin da bane gwanu ga ce ku ga je ne ga ji ga ku da nan ya bugo yin na shi bai ne ya ji ki waji mura'a tu dawo ngama la to fatawa wa dikiyo wa bikiyafu halin ko ya ji fahimta yana game da hannun misali bani izali ta coco ya kogwa mu ci idan na kina kun a fai da jijoci nan ko a fai da cimbon bu coco wadda kila ya ci jani ne a ga na yi anil munkari a yakan gwayar tun da ne fi sabi lillahi yin na lo musulunci kun zuwa ebo ne an yi na zane jin ba na su kun wala a gaban mu masalaci a gaban buza shi agaji jin gona a gaban buza shi agaji yi jiwa nan a gaban mafi za shi agaji lo yi dishi nan za jiya jin mai matsayin na su kun agaji masu ba na kwata da ya musulmi jo gwamnati ta ke ya to cewacin na ya tu ngu ya tun a kyato police station la ta ci wa kyato je si abara ko nga ku yi boro kan doro na gade har ke church bo aji ne bo zan be ga samu yan kala ga police station tu tu so ba wunci man ya man ne ga ki da nauce kwata ke za ke ji da sun zuku mun yan kala ki a mu wadon jaga ga yiri na zuma fi sabilillahi zai yi jiyan agwaza guta masiba zai je tuna a da katuwa da je ji dawa nan da dawa jan da je kuli tafi nan da shago ɗa addini ya addini ya zane suku ya buto kaga fari a ke aya to amma ke ajin gabe musulmi ne fi sabilillahi an kawo alkhairi cikin wannan no misali bani sun fi shaba ne ji malidu nan kawawowa wowa wajike wajin gwamnatiya wajin commissioner of police wajin area commander wajin tsuwa kami anguwa wajin ogan gaskiya ja da lafiya la'aga ya ajiye da gismi wat na ya ne mukalwa maji landi oba ya landi aso wajin ya a nga ne kuskuren cikwayin nan wa ga ya ni wani ga sai ce wuce ne hmm. a so aga gaya revenge aga gaya revenge zuku dukiya ji lalace rai ji lalace e da jin yi ba e mi shi dana a jin ba shi zaman lafiya da buwa zan ya bici minoci ya frustrate ya ginoci ya frustrate da makamancin su mutane la dawa shiga aka ta ya biyar kiti kafin ga aka ta ya bi rikici majalisar ilimin lokaci ga terminate zan wace ga bitoci yadda ɓatan da hankali zagu ta mutu da cikin biyu ga mallaye zagaye wa tsayiri ne ya yi fi da lagangan wata ku fitnatan la tu si na lalazi na zola muminkum khasa esu ne fitna nan ga tsuwa mi wa tsaci zai tu kawai na wani an kalli wato ya nuwa a ne bisa a sallam la misali da ya yi ya nuwa nga ya nuwa ngan e yanu wadda ne ga ta tafi tiyan yanu e, ya e zai mada ta ko gobe ga yanu wa shi da wani shi jele fugu ba nan ya e zai da fita ya zai mada ta ko amma nuwa ne to fina babu nuwa wuce nan nuwa ne to zai gaya wa sun wani nuwa wuce fiti buta ya zai shi ga ga a sinu a la lagun za fiti a ca tuno gwan ruwa jiya ne ko za ki yi dai shi na suna ga gaskiya wani kof ne ya lagwa fita ce tunu a idanun nan wani lagun wala je buga su e a guguta ko ya bu a ta da kiyo a ta da nuwa ya to afi sai e za fi ci ga lugu ya za ta ko ne ci hugu gani a yau Ngo ji gashi ko wato ya ga shi ya e zashi cewa ji masiba ba cewa ji ba nabi zai ji maje ilimi na masunsun zai ji maƙe na masunsun ba na wancin ya na gani wa giyo yau ji gani ku? Mhm. amma ga a ke jan al'amur bil maruf ga maruf ga da ne ba su kobore da bane zanuwa ci ga ga maruf ga da nan mutu zai ji fahimta ga marufu ka ce ba su kwanji marufu yin nan wa ga a ce na yi anil munkari dogon munkaru ga inna ne ba shari'a musulunci ba su kobo ya e ba za mu ci feji yin wuce wajen wuyi munkaru mun gaji kima mun gaji munkaru mun nga malayi limi mun da muhimmancin zanen ga a ce dawa na ce ja kuli wasu zura alama a sabaka na zalika min azmil umur wa nominu yi mada imani bi ana khaira hadi al'umma ki da zai da alkhair ga al'umman nan ashabu sahabi ya annabi thumma tabi kaga ji da jami'in to ثم التابعون أنجل جامع تواني بعد إثنين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فإذا الخير قال كم يوم كان إذا جامع تواني كان إذا جامع تواني وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين كما إذا جاءكم كابوا هذه طائفة طائفة الفرقة نادية طائفة المنصورة نجح يتين قسكي علوما نونا لا يدرون من خذلهم أو خالفهم زي جغال يابانا كو زي جغال wa jahi zumana a lagunta hatta ya ci ya amula da ka kuma mun ne sai shabina la hadis ne la tazalu taifatu min mutiza na al haqi la yadru man khalafahum la man khadalahum hatta ya ci ya amula wa hum kadhalika a taifatu al mansura nan ma uji ga dole a shi da nan nimo a fi shamu a fi hijazo a fi makawo a fi madina a fi nigeria a fi da najawa kakayi. adiga mitu alqur'ani aga mitu sunna aga mitu bawun asalafu salihu ga mala imama ahmad na bali ban ci ga an ga ta tafatul mansura nan in lam yakunu ashabul hadisi faman kaga ya ashabul hadisi jaziji a ce ai ga ashabul ba babu wanda zai je tin hadisi kawai yana ne, zai je hadith hadisi ya eh, jikatun alqur'ani mai lotu na gani bi amma mutu ba wuyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan wani ko na lawwe ga yanzu biyu ga ga jahiliya to kan ni shi kan ni shi ne ya ta ma jahiliya ne na le bai ba hadisin a tafati mansura da ba dai da gaji lalashi na hadisin jahiliya kirki na mafi bu har kai ka ga jaliga tiya adila da wani jahiliya kirki a mafi wani tawalu ko ko da karshe ga don ko eh e bago wazo ga ya bata ma jahiliya ya bata ma kufuru a a da bai ma kufuru ana ɗawa kibo a taifatul mansura nan ga maladiyawa a cishawa jiji dambu rijiyo na ikefi shugba na bukata da alfilastini abu muhammad al-maqdisi abu basiri a turtusi zanashi a jidamini tishawa jiji jo na ga kiran hawari rigin cishe ba ka ga yi mina ga alusunna ka ga yi mini alfirkatun najiya ka ga yi mini ga saifatul mansura ka ga yi mini ga salafiya zane na shi na yau sun fiye da hannun hawari da shayo shahada na manyan sun da jijin kya gwani ga da wani a kida wari da da biya ya zane ta fi ka alkawa shi jami'a fi taksiri daulatu saudiya abubuwan da almakali isa kari ta fi nan ya zai mafi to da littafin abu muhammad al-maqdisi da abu kata da al-filastini gan bi abu hamza al-misri gan bi abu basira tortosi littafin zanne ji ya gbo amma ga yi jin bayani ya zaji a zanyawo gan zanne gan ga ainihin man shiga ni ga don taimin taimin ya yi taimin kai to shi muna ruwa abu shigan da a yi mafi da wata na jidiya shi ne ya ɗaya tuba ni ga don gama na wani zore ita ta yawa rikin da cewa ba ku jefe bu ya bane zanduwa ni ga da ya didiya nan a mu je zanen wa jimini ya ba mu bai da kirki nan shi a shi ewa ga aki ɗayan rafi don ce goshe ba na mini ajiye ba jafaru sadiku zai diya shi ewa ga promotion ya e aki ɗayan mutar zance and ko na su kuma mini ajiye ba zai zai dubu na aliyu kadariya shi da waga a promote a kida ya kadariya da suku a ga asan albasiri mini abu daga masu ta asan albasiri wani ya zaje yadda na maza bai maliki ya jin amma to a kida an shariyanci jiya da ya ba mini ya wani ga ya yi laluwa ganga maliki a imam maliki babu a kida a shari'a shi ne a kida an shariyanci jiya da ba imam maliki ya bude ki ya buyu spread a ga littafi ya fi kiwuka a kida a shari'a za su caba a ga maza bai maliki a gadon alhali mai gwai ma maliki dan biye a kida a shahara ke wani yana wana ilayi shi na a kida a hanaf maza bai hanafi ya jin a gabe shi ganci zuku a kida ya maturidiya la a ji kyau a ta ci ba maza bai abuwa nifa yau ne da wani ko ilayi shi na a kida a warin jinci lasunwa yasu bata ya kafiri police bata ya kafiri likali bata ya kafiri ko lawyer bata ya kafiri kofa bata ya kafiri ashara bata ya kafiri ko amma a fece zane shi la'agun agu eh a zando na bata Allah ya kunzure musulunci wani ani ne a cikin awari ya ga guba kharijin salafin manajin akadin hakadin hakamaini hakamai ne wanda na gaya maza bayan mai taimi ya jota duwa buji na mai mamu shaukani mai mamu cikin wuce kwaji wani gama na su taware iya su billah ai bana ga kaga su ga wani suka zahiri na shi ga mana na ya laza nan wani dikiya kan da go gwa wani tasiriya imam mahmud ibn Hanbali eh da shi wani loji ma ya so ya ci magana ku an fusa kuwa sai ci magana idan uji ali salati yawmul juma'a ke fasau ila zikrillah anne loji ma ya ne ne ni imam mahmud ibn Hanbali to masallaci a nabi ma mun fi lo masallaci ne jumma'a imam mahmud da gumba ga dadi masjid na bambaci madina babu ya to ba ga shi ya wani fiye ka ga mu jigan na je da ba man wuce ko ne da kabuli gurin sanin zan ga ku kyan gwa ibogo zan ga da biye dege a dai suna wangi nan ga tunan ibogo wage wago da gaskiya wuri sun to wa kila aki kan iya wuce kiwo aki kan iya wuce kiwo nga wa chilio kuyo ko kuyo da shi shi ga zan do ne ga lumi tunan wa da ko har ga imamu har aka ni ta tinga ce tiyan dogi fi adamin madila salati ne a mai bi lubani ko zai jadi na ce lubani sukun ya so ajiri da kila zan mu ci ga yin da ci jiya ga zawon ta ajiri da ya maga ruci daga yin sai musulunci wal kufru indakum khilafu shuyukikum wa wifaqukum fa hakikatul iman idan la ni ci ga yi dede daga nan idan idan khuruj ala salati ne jin amma ga ga jihadi yo idan idan na gulu fi takfiri ya jin amma ga ga albaratu yo idan shi na elo eh, jin ma ya akida warji da su ga dinga sukun a ga uzla yi jin a ga fitina ga da aji luzumul bai a ga luzumul bai ta jin wa ji luzumul baiti wa mai loya wajo wa mai loya limajo wa wo wa mai wa mai ma masu ga bai baiti wa dole ya ganna da nazari yammanci za mu ga ya shara da sauransu ya in ya to a su kafira ga ba ga fara ma mai yawo ga tu zugu mai ya shariwa ba ga fara yawo to waga din na to tobba wannan ga mutum musulmi amma ni ga biya ban su ma sai kafiri e ga rikici da na ji to adalci dole na je fiye mun la ji mun na kunshi na no ko mi ala Allah ta dili dilo a karbu ni takawa akida ya alusunna shi kwaga jazo ko makon ko madina ko irakiyo ko bagadado ko kurasano ko biladi mawara naro ko torotoso ko misra ko jazairo ko yamambo wole ko ko Nigeria mun daga ya aqidan ahlus sunnati wal jamaa je mito aqidan ahlul hadith ji aqidan al firqatu najiya ji at-taifatul mansura ji e gairi ne gan ewe kibo ebu luwa ga masdarwa bayani wa bayani bukiyo amma waga dele sunne jin dore ga wa ci kayi dan da ci da ji shi zuzo ci ga sunna ban wudan ko ga yiminu ga sunna ya ganna ci ne mutan da ji ga yimina ga alu tauhidi amma e ji na fi sifati yin cin ba tauhidi ga dan hmm? hmm, hmm. Allah kiyaye mu wana ta kidu annama jara bayna sahabati bi mai da akida ke da na ji faruwa tsakanin sahabe jonan radiyallahu anhu min alfitan ya fitani shi fakar sadara an ta'awilin kun ji faruwa je tiyan ta'awilo ijita a dufi na ji kokari ci wani ka na minu musiban ka na lawa jiran ga daidai mini wa da lada guba wa man ka na minu muktiyan ga cin bishi mini kan lawa jiran wa da lada ni wa khatahu maghfurun lahu mun kwa sallam ga izaji ta'ada al-hakim fa ga ji daidai da lada guba a kwai da yi ta da fa fita wani yi ta doci ma ci bici ma fallawa ajiru wa da lada ni ɗanin goyi kiwa abin na wani zane da shi ta da mun tun matsayin shi ta da jinare wanda ya limi alkur'ani wanda ya limi sunna wanda ya limi usulu wanda ya limi usul fiki wanda ya limi urfu bi adatu shi wale ko wanda ya limi babu aji jimawa babu ma da jimawa an oda da wa wafi shi ta da zanu ku ya kan

ẹni ojú náà yá ní ara ọ̀sán yá ẹni ojú náà tọ̀sún kó skúl ẹrú o àmọ́gá bayani jìyà gàjì mutum maga da wala bayani Allah ga babon na kuskure bai dalili kazan in ga yi wa gaskiya zanen ga aje bashi ma ji damuwa amma ga zane lafi tutu yan gbanin suku aka zato le zato bi ismi na to yan gbasun ga mujaji kiyayen wa gan waje gyara waje su shishi nole zane ga aje mu bu diu wa naji zallatu ga naga shi in hirafu sai in hirafu ya za faya daga ya koyan goro ko zamani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngo le usama tubun zaidi wa za u zamanin za Allah ila ila ganin ngo le za na musulmi wudana amma annabi ga gala usama wa ga eh eh ebo na usama na wu ito tawili daga ubo ibn usama sai le ga ibn lebi ko ni galu ga la ilaha illallah khalid amma to suna usama ci ga gajina anabi ga daga na usama unde tawili na usamu fulwa ni da won na fi usama ta suna ma ta so bi la ilaha ga ja ke mu kiyama to ajin la ilaha ga bi fali kiyami no ga mu la fitnan ne ci beji faru ibn usama participate ibn anabi na musu foga khalid ibn walid anabi a tutu da yajin da ci ga da yi da jaji musulunci dole khalid ki fe guza ki shi wuce za ki wuce mafi ga saba ana saba ne mane yalo adino ro yalo adino ke jin fi don yalo musulunci khalid majiga a ga saba ana ne ga dani yalo musulunci ke kpa zauna ne kaji fewa a ci da annabi ya labari annabi ci Allah mai ni ka bi bima sana Khalid Allah ya mi da bi na Khalidu jinaya Khalidu a cin bici amma ta son annabi Khalidu ga amma to sun nake yi justification gani ne Khalid jin gan a gani ne Khalid jin Wani dike wa biki cikin kici ko la ji ganewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ku na zanwaci ji an iza dabuwa sai jumbulala bulala, genu sai finin ko annabi sallallahu alaihi wa sallam sabe ci fe buku ci shaye ci fe bulani ke zanna e bone we lagun hadiji na ani diga ga ga bulani bi mu la tinu alai shaitan e bone mi ga gon wasu ko mu yin na dana hmm <coughs> ani de gala na lana bu albi sabe da shagama amma ni ga nan we ki a ga mu ne tawili nore gama la tawili su manu ne mawani ta kafi ne ji ga tawili yau e gaci e zaɗi aya suwa wunde hadisa suwa gaskiya wai wazo mai lamitu gaskiya gwargwadon hali amma ga bayani jin wai lago wuce aki mace abin agagin wani a lamitu bicicin na gani amma ake jikiya amma ta su zukun a ga gan waje kafirin waje kaza waje kaza a'a gamala rabbana la tu'akhizna in nasina aw aqtana sai ga yi yiga ci mi ci koyi yaji kuskure nan aw aqtana babon nan to kuskure ya aqida to kuskure ya tun waga dabu aga ga zani ga mutazila jiga ga ga ci mi ci aqida waje kafiri ba mu ga ci bici tu waje kafira mu ta zage ga gari na su je ga can ngala suna je ga shara bata ya kafira mai ga rubi dai kwata ajiri da ku yo ku kenan na maji faruwa takanin sahabi shonin ishtihadu ajin ga gaji daidai nan ya kuwa sufi ta ya kuwa kiyar ta ya kuwa jamal ishtihadu zan zanen gaji daidai nan wani lada guba wani ga ci bishin wani lada ni sai muke je tunguru na jalo na ai ma ji ga nabi ko a ku ga nabi a lokun da shi ga nabi a lokun kirkiji wani mun take fiyane fiyabe na maji ground ni na ta ga ilajiyen doro gida ba ne na ta zamani zamani a ya to bi kuku ya doji Ngole! na jiye ne daga saye na ni wajikiya mujiye ne za saye na ni ka na ma ta bi kube goji zamani ya sa-sa-sa-sa-sa ja ci a gaji na su Mun ji ground da ni ga shi kenan ya gungu da fitinan wajen ngan mala akida al sunnati wal jamaa jo wai bare ta fi jika to ni ta fi akida ni a se gongan ni ne akida sunna bu da lo duya be ku gun zamani fitine ko ba te ja ti a ga da jirali ya be yi ruci ya ti ya da mutu da ya da police station da ya da ka ya da n'o le, fitamin no ya be yi ruci zanwaci ya tiya ga jirali wa gaskiya na dai zaka zai ji rali na yi tuga tiya rali against gin rali ya yi je na ga rali wuce yan ne kwata ke fitan Ina ka su da gobe kiwa ta so ce wasu ga su fitan na kiwa ta yaso ce annabi ga alharuju je ga bi da su ba bi da alharuju ya zawu ga na wuza na ɗaya na wuce wuza na ma wunin ɗaya lati wuna yabo na fitina ga bi mai ya ɓoga yin na fitina wa amma amma jahili su ku mu ya sai ka ku ne wuce gaji ah wallahi ya mafi ganin gama bai ji gawani allahu akbar wani allah akbar ne ga bana yau ne mutuma na bani ni ne ka ku ne zai ji da ilimi ci da hankali ci a sai ga yana sai ne ga gaza wuce kiyo kun ji gana ya gwana har da kiyaye mu wannan ranau yajibul kafu an masawi'ihim yele gan mini akida ibudon ajin tara wọn ọmọ lọ́wọ́n tiyan bi cikin sahabe jo fala ta zukuru illa bi ma yastahi kunahu ka tun sahabe ji masai na gwayina mina sana'il jamil wa fo duawangi wa an nutahira qulubana min al-ghil wal hikd yi magayin mai shi daga nan fo ko dan gani da kiyayya ne ajiya ne ala aji minu kana sayyidina ali gomo gana muawiya gomo gana na aisha gomo gana sayyidina bakar gomo gana sayyidina umar gomo gane sayyidina usman goma gane sayyidina gane gane gane abu rara goma sabe ne ki patin ake na goma ebo kibo rashida je na bakar umar usman aisha hafsa abu huraira muawiya rashida je na zane ibo follow by sabe ne kiran gicin na jan shi gashi wa fiye na sayyidina ali kwasan bai husaini goma ibo na wasu bushe na goma ngo jiga ni ako e bogo e zo be careful ce ce la min minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal zai yudu ta ka bi fatu makanin a ci magukuna a ji daidai be da yi biyu su magwaniya wulaye ka zo mu daraja ta min lalazi na an faku min badu wa katalu zane dai fa laga zai yi biyu su magwa a cikin gukun a cikin wudu kiyanan wa kullum wa lusna ba ta masa ya alkawali gani da aljanna wani sahabe bayanin a da aljanna kenan to muhajiruna to ansaru to zai ji a min qabl al na to zai ji dukiya a cikin hukumin ba al na wa kullan wa adallahu lusna zai sai ta ga alkol ga dinna ne wa da ta go wada waye ta ci waza annabi ga ta su ba sahabi ga ki sahabi shi ko mare alama ya alu sunna wa fi wa sahabi annabi shi alama ya alu sunna wa fi wa zami annabi shi alama ya alu sunna wa fi wa manya sunna shi alamatu alil bidai alwaqi'atu fi alil athar alama en bidaya ta ga da je tiyan manyan sunna jo zamanin ne al-imam Abdulaziz ibn Baz shekul Islam kenan dan ga Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin faqih zaman dan ga al-Allamatul Muhaddis al-Hafiz Muhammad Nasiruddin al-Albani a jidamini tishiyan musayin manyan sunna jo zamanin ne karu ne bil jamili a ta tuwaye tuwangi amma tuwaye tun da diya zanen maza tun ya tun daidai nan fawa ala gairi sabilin zanen mata ya koyi boro ya mai ga man na a kyashe masu ma ya e ci bici ya e ga daidai a mai jiki a mai ji kuskure ba na ga ci bici na ya alami to a yi ma ba gafara yi ma ba yarda ya ce ya zan da rama ya ce ci amma ya ke ja mutunca ɗaba e kibo zanen shi sun na gabuwa ɗofi mana lamola zaki alallahi ahada wa ƙaunin layi ta sai ci magana yake yi baga wallazi na ja'u min ba min zai gazu ma bana ya kuru na ja ga rabbana sai ce yi gifil da na fada yi wali ikhwani nan ladina na bil iman da yi ne shi zo da imani na wala ta taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kala nan fadne ba yi buya da jayi majina ma rabbana sai ce yi innaka raufun rahim eto ne da degu o mai di to sai na wane ga ci ga ce ki fada yi bai zai shi zo da imani na mini zai shi zo da imani sabi annabi da mu to a tabi'u na shi to tabi'u tabi'u na kai mini zai shi bi to imani ta to alul bidai na shi asu ta ce bidiyo imani make da da yayin a da ni halar na saba kuna bi imani bo ya buga addu'a ne wai ba nan wata mu nga malalu sunna shi e gaga ibo ne za su mai dan bidiya ni na bidiyu malawu musulunci ba na ga wajin sallah ni to a shahara ai kuma za su a jan sallah a jan ku sallah wafe ji sallah laman mata minihum to zai ga su mini ya wali kibilati wani wafe ja kun sallah bugun gami a jikin zanen wa sallah sai zanen ga ɗaya imani wani ka zanen tsobo wani yanayi imani wani wa lan bi mani taka je da su zako ganin sako bugi ɗaya bugo yi lami tuba wuyan alusun na ji ebo na zanen wa camini ko eh ne ko mu ci giba ta ne bi cikin sallah ne ani bi ga sallu ala sabi kun ga zai na lawaji e eh, waki bo hakke ci ke da mu ku yo ko kishi dan do ci na bidi u ya akida bayani ji u a gaskiya ta yi aka zaji fata ma gbaci a cikin wani bidiyu na mai gida shi da iyaka ne mun koyar sunna da nan cewa ga wuya ajin sallah amma za mu ci alawa ji ngo ne e bo za mu ci be sunye mai mun wuce mai e bo jira ji mu ta ji wuce lawo ga mun ga kiya sallah ji wale fi jiyan wuce mala ga mun ga kiya fi sallah ji to ya dan biya na yake wa waje yana ko ga mala da sunna ji yusalluna khalfa barin wa fajir idan sallah zuma za gura mun sallah zuma za daidai bugai guja abun insha Allah wani ga daidai da sofa kwala aluya wani mai ga ci na sai ci fabi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ko yake ila musulmi idan an ci sunan nasu e a yóò lè orí ìtìwòlé kó wà fẹ́ lè gan mọ́sílì zangochi na ji ndb àjì Eh, ya yi buyanin nga su ya na fi infasar da fi a kida ba ce lasu abin ne ke general na gozuma ko ji gani ku nga ta abakar bai umar bai usman yi tuna na hafsa kibo ebon rasu dajo nga ta sai na ali bai asun bai ne ebo kibo ebon na wasu bujo ebon na shi ya je lega na na shi ran ci eliya ga har tu babu na tafsir hajji ba na na tunan da Allah masalin lalzin kafaru burata nuhi mun burata lutin kana ta ta ta wa da ilimin ibadi na sali haini fa khana ta ma fa lamin ya hannu min Allah shay an a ga a ga da kenan na so to ganin na bon yana mai kwaba ga su kun bi fa khana ta ma nan ai ci da wal iyazu billah dole mai ne ga ga daga tigure ce yi mishi sallama na na na sa gan na na na gan na na shi gan na na kaje gan me ya ba ji jaya shi a shigan da rawa su duji ko ji ganewa al'imamu malik imamu zuhuri ibn majishoi al'imamu lauzayi imamu amur ibn hanbali ahmad ibn nasiri ba ta mai suna jaya fiye tun filita ta wai wuki bu ibn alilbidai na zane bu alamatu alilbidai alwaqi'atu fi alil asar alama ɗan bidiya a sai da ga didiyaciyar manyan hadisi yau wa amsalu alil ilmi fi na tariqatan wa agzaruhum ilman muqimun alal asar insha Allah ta'ala ga yabo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik